تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون wannan kyakkyawar bishiya tana bayar da kyawawan ‘ya'yanta a kowane lokaci da umarnin Ubangijinta, Allah yana bugawa mutane misali domin su wa'azantu.